mai girma da ɗaukaka ya kawo mu yini na takwas a cikin yinai na wannan wata mai girma mai albarka wata watan ramadan bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu kuma 25 ga watan biyu dubu a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu anhuma domin ci gaba da karatunmu a cikin littafin at-tibyan ta tadabbur al na na manyan malamai guda biyu al dr ahmad isa al-ma'sarawi hafizahullah da kuma al-ustaz dr ibrahim salih hafizahullah wannan zai zo majalisun mu na takwas insha Allah a cikin wannan littafi kuma waɗannan bayan Allah manya-manyan malamai ba su gushe ba suna mana bayani akan shimfiɗa ta biyu cikin shimfiɗar da suka yi wacce ta kunshi kaso guda uku wannan kasan yana bayani akan ahammiyatu tadabbur mahimmancin tadabbur mahimmancin kwakkomawa cikin ma'anonin alkur'ani da kuma yin nutsu a cikinsu da kuma jujjuya su domin su haifar da imani wanda zai motsa mutum ya zama ya yi aiki da abin da ayoyin suka kunsa bayan ya kawo mana maganar malam ibn qayyim rahimahullah ne tsawo daga littafin samadarij saliki na baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai suka ce wa idza tahaqqaqa tadabbur fi tilawati al-karim, idan tintintini da kuma jujjuya ma'anonin alkur'ani ya tabbata fi tilawatin ƙur'anil karim a cikin karatun alƙur'ani domin sai mutum ya yi karatun zai yi tadabburi tadabburi ko dai mutum ya zama an ya ƙara'a ko kuma an ya sami a ilal ƙira'ati ko ya karanta da kansa ko kuma ya saurari karatun duk waɗannan hanyoyi ne guda biyu da suke sa a yi tadabburi to fala tazalu ma'anihi tunahhibu al ma'anonin alqur'ani ba za su gushe ba suna miƙar dabawa ila rabbihi yaji an ingiza shi ya tafi zuwa ga ubangijinsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce fafirru ila Allah ku ruga a guje ku tafi wajen Allah dan nan mafaka take to kaga shine tunahibu al ila rabbihi da za su miƙar da bawa su ingiza shi ya tashi ya ruga a guje ya koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala bilwa'adin jamili saboda kyakkyawan alkawari da Allah maɗaukacin sarki yake ga bayansa in kana jin irin alkawarin da Allah madaukakin sarki yi wa masu imani masu aiki na gari to wannan a cikin alƙur'ani mutum zai ji ya motsu ya miƙe inda yana kwance ne ba ma sai ya tashi zaune ba kawai min al-ija'i ila al ba min al-ija'i ila al ba kai tsaye miƙewa tsaye zai ya ruga ya tafi wajen Allah subhanahu ta'ala saboda alƙawari kyakkyawa kuma alƙawarin gaskiya da ya ji daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل sannan wata haddiruhu waɗannan ma'anonin na ayoyin alƙur'ani za su masa gargaɗi wata hawwifuhu kuma su tsoratar da shi bi wa'idihi a game da nafkan azabar Allah min al'azabin wabili daga wannan azabar ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce ta kasance mai tsanani mai ƙuna ƙwa'ani dama haka yi wa'adun wa wa'idu akwai alƙawari na rahama a cikinsa akwai kuma alƙawari na azaba a cikin shi shi yasa sufufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya manya guda biyu bashiran wa nadira bashiran wa nadira yayi bishara ga waɗanda suka ji abinda aka yi musu alƙawari da shi kuma suka tsorata daga abin da aka tsoratar da su sannan kuma naziran mai gargaɗi ne shi ga waɗanda suka ƙibin abin da aka sa su kuma suka aikata abin da aka hana su waɗannan sufufin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma sufufin alƙur'ani ne guda biyu alƙur'ani yana yin bishara yana yin nazara yana bishara yana nizara ko nazara yayi bishara ya ba da labari ga wanda ya aikata aiki nagari da abin da zai faranta masa rai shine bishara sannan ya yi gargadi ya tsoratar ya razana wanda ya saba cewa in bai tuba ba to ga abin da fa zai je ya haɗu da shi sa a wurare da yawa kamar mu na jiya za ka da Allah maɗaukakin sarki ya zukuru kalama shi sai Allah ya ambaci batu shi kuma ya kawo kishiyarsa a ƙur'ani ga nan da yawa wata ba aka hu ala lizgiya da minan ni'ani da shukri rabbihil jalili sannan wata ba aka hu waɗannan ayoyin ta ba aka hu za su miƙar da mutum su tayar da shi ya tsaya tsayin daka ala lizgiya saboda karuwar da yake samu minan ni'ami na ni'imomin Allah zai ta kallon ni'imomin Allah daga cikin abin da ya saba mu cika godiya ga Allah ba subhanahu ta'ala mun fi kallon matsaloli saboda ba mu cika ba mu cika tadabburin alqur'ani ba idan muna tadabburin alkur'ani muna ganin irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana idan Allah ya lissafa ni'ima goma a cikin qur'ani wallahi in ka lissafa sai ka kana da takwas kana da takwas waɗanda ba su riga sun same ka ba a cikin ni'imomin kuma ba ka ɗiba ƙauna ba yi. biyu ne to amma sai mu kalli biyun nan sai mu bar takwas shi ke sai mu ta kuka na shku wala na shku mu ta koke a zauna a yi ta lissafa matsala amma ba za a kalli ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki ya yi ba suna nan da yawa idan kana so ka yi nutsu a cikin ni'imomin Allah ka gane su irin ni'imomin da Allah ya maka ka ɗauki suratul an'am sannan ka ɗauki suratul nahali musamman suratul nahali wanda malamai suke ce mata suratul ni'am wannan suratul an'a wannan kuma suratul ni'ani ita ce suratul nahl yadda Allah ya ta lissafo ni'imomin da yi wa bayi ga sunan a shimfiɗe bi shukuri rabbihil jalili ta hanyar godiya ga ubangijinsa aljalil wanda ya kasance mai girma lafazin aljalil ba sunan Allah ba sai dai min babi al-ikhbar ya ju a game da Allah ta'ala malaman akida suna cewa in za ka yi batu game da Allah to akwai fuskoki guda uku akwai fuska ta farko ita ce fuskar at-tasmiya suna ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون fi أسمائه daga cikin ilhadi a cikin sunan Allah tasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah wa lam yusammi bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tsakiro wa Allah suna kawai sai shiga wani suna wani abu wani abu ya fa ya tattaro wasu ayyuka masu girma kawai shi kenan zai ka ce a wannan sunan ya cancanta a sawa Allah a'a hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani wanda a ƙasa sunansa ɗaya da Allah takwaran Allah ne babu so daga ƙa'ida a tasmiya ita ce الأسماء الحسنى كلها توقيفية أي أسماء الله تعالى كلها توقيفية بالسنة التي كانت فذلك السنة دي تبتنا ألا وان دي كما دا الجليل شيء ذو الجلال ذو الجلال كما دا الأنوانسة والإكرام ذو الجلال والإكرام شيء أما الجليل ما سنة ألا بني fuska ta biyu da shi alwasu sifanta Allah shi ma wannan ƙa'ida ce ba a siffanta Allah sai da abin da ya sifanta kansa walam ya kulla hukufuwan ahad hmm. kaka siffanta Allah maɗaukacin sarki da abin da bai siffanta kansa ba sai kana da nafsi daga Allah kai tsaye za ka jawo aya ko kana da nafsi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cin hadisansa ingantattu sai ka jawo hadisi ka ce Allah ya siffanci da sifa kaza to na uku shine al-ikhbar sai suka ce al-ikhbaru anillahi yajuz ya halatta ka da labari game da Allah amma ba ka ce sunansa bane misali sai kana so ka ce wa mutane gashi da Hausa ma Allah shine abun bauta na gaskiya sai ka ce Allahu huwa shay'u al-ma'budu bi yanzu ka ce wa Allah ash-shay'u amma daga cikin sunayen Allah kana nufin akwai ash ah kana ba da labari ne game da Allah to anan in al-jalil suna ba da labari ne game da Allah ba komai amma in suna itiqadin sifa ne ko suna itiqadin suna ne to ba haka bane wanda da yawa zaka ga ana ana amfani da wannan hatta limaman mu a hudubobi واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم كم to aljalil ba sunan Allah ba ne baya bai zo a cikin Qur'ani ba bai zo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun ji ka'ida ai amma a babul labari to babu lababu ne kika ba da labari amma ba ka ce sunan Allah bane ba ka ce sifar Allah bace Allah ya mun gane muna wani lokaci ne da mutane suke wasa da aƙida to shi yasa duk inda aka ga wani lungu nata to bai kamata a yi sakaci da shi ba kuma wannan aƙidar fa ita ce guzanka na tafiya lahira yawwa yana ƙarin ba ka tambaya wai sunan abduljalil to sai dai a ce abduljalil jalali kenan hmm. <laughs> ko akwai su da yawa ire-iren su wasu suna irin su to wato ba su siru hufi hujjudi hujudi lalali wal haram na ba ku labarin wata ko na ta ba ku labarin wata na ta ba ku labarin wata yarinya a jami'a ta zo take ta fashe da kuka a wajena kawai a wani kwas ɗinmu na larabci lokacin zo tana ta kuka wai sunanta safinatu wai ta ji wani ya fassara mata sunan safina kwale-kwale ya za a yi iyayenta su sa mata safina tana ta kuka ita tana tambaya ta kawai ita za ta canza suna in ba ta fatawa ta tafi kotu kawai za ta je ta yi canjin suna za ta je ta karɓa fi da canza suna ya ce mata wa ya ce miki wannan sunan ki ce gashi na a qur'ani hmm? Annabu nuhu fa na da safina ke yanzu kin ji an ce annabi nuhu fa annabu nuhu manzon Allah na farko yana da safinatu ce sunan ki mai kyau ne ki tafi kawai ki kyala wancan Allah za ka ji wannan karatun <laughs> wa tubaqqihu bi hududil halal wal haram sannan kuma ma'anonin alƙur'ani su ne suke ganar da mutum su buɗe masa ido ya gane iyakokin halal ya gane iyakokin haram dabbu in kana tintintini game da ma'anonin alƙur'ani wasu ƙa'idoji na halal da haram suna nan shimfiɗe a cikin alƙur'ani halal da haram ga sunan an baka ƙa'idoji daga ciki kullu hadisin haramu wa kullu tsayibin halalu sai ka jawo yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha yanzu ka samu ka'idoji guda biyu na halal da haram duk abin da in ka ci shi zai cutar da jikinka to baka bukatar wani ya baka fatawa guba haramun ce giya haramun ce haka za ka yi ta lissafa su domin dukkaninsu ne hadis ne sannan akwai hadis shar'i ba maddi ba abinda shari'a da kanta ta zo ta siffanta shi da cewa habis kamar yadda mazan su ne ce maharul bari ya habisu kudin da kilaki za ta ci mace wacce take karuwanci to duk abinda da ta tara habis wannan alhabisu shar'i ne ba almaji ba eh? wa samanul kalbi habisu shi ba alkalbu din ba a sai da kare kudin hadisi ne kaga wannan ma al shar'i ne sannan kullu tayyibin halalun mubahun duk kuma abin da ya zama mai daɗi ne mai gina lafiyar jiki baya cutar da jiki to shari'a ta halatta shi kaga yanzu ka samu ka'ida ka samu ka'idoji guda biyu a cikin alkur'ani ta hanyar tadabburin alkur'ani ka ciro wasu ƙa’iduji guda biyu to haka za ka yi ta ciro su kai ta ciro su yi ta ciro su yi ta ciro su wa tuqifuhu alaiha sannan kuma ayoyin Alƙur'ani da ma'anoninsu idan mutum yana cincintini game da su su suke tsaye da mutum li Allah ya ta'adda ha, domin kai ya ƙetar waɗannan iyakokin da aka sanya masa na halal da haram fa yaqa fil ana'i tawil sai ya tsinci kanshi ya afka cikin al'ana alwahala al-tawil wacce take mai tsawo wacce ba ta da iyaka malam a zo a ce alal akalla mutum da shekara hamsin zai yi a wuta sai a ce zunubin mutum in ya je lahira a wajen Allah Allah zai sa shi a cikin wutar jahannama amma shekara arba'in hamsin zai kuma wa inna yawman inda rabbika ka alifi sanatin mimma ta'udu ne ɗaya a wajen Allah to ka alfi ce, kamar shekaru dubu ne min ma ta'udduna a cikin ƙirgarku ta shekarunku shekara hamsin mutum zai a wuta misali wa yake fata kai ka shiga wuta ta tafakwa in na kamantu da filin na rafa ƙada akhzaitahu فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال شيني ولا شيني العناء الطويل وتثبت قوائد الإيمان في قلبه سنن آيوين القرآن جمعنون ستحني تنتن تنيغ مدسو سنة ثبتت لك آئلو جن إيماني أتشنزوتي يموت ما سنة ka'idojin imani suna nan da yawa ga sunan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi haka aka ta lissafa su wa tushayyidu bunyanahu sannan kuma suna karfafar ginin imani a cikin zuciyar mutum wa tuwaqqidu arkanahu sannan kuma suna kafa su dasa masa arkanahu ginshiƙan imanin wa tuqihi quwwatan fi qalbihi sannan kuma su bashi wani irin ƙarfi a zuciyarsa sai ka ga abinda mutane ba za su iya tankara ba su dubu shi kaɗai sai iya tankararsa saboda ƙarfin imani da ke cikin zuciyarsa ba kuma ta hanyar cika baki ba fa da yawa waɗanda suke cika baki to idan haƙiƙar ta zo to guduwa suke daga karka cika baki a bari inda ake ganewa sai abin ya zo da kanta sannan za a gane wa sannan kuma za su ba shi wata irin rayuwa ne daɗin gaske haya wa sa'atan sannan za su ba shi wata irin yalwa wanshirahan sannan da wankewar zuciyarsa da natsuwar zuciya wa bahjatan da wani irin farin ciki Wasu sururan da kuma annashuwa a ransa fa yasiru fi sha'anin sai ka ga cikin wani lamari wannan su fi sha'anin akhara su kuma mutane suna cikin wani lamarin daban a lokacin da mutane suke kuka shi kuma sai a gan kawai yana alhamdulillah wannan karfin imani kuma abinda ke gadarwa da mutum wannan shine karatun alkur'ani da fahimtarsa wallahi wallahi da yawa mutanen da kake ganin su suna cin annashuwa da farin ciki wallahi tallahi ba wani abu suke da shi na duniya ba Tsabagen zumunta ce da suke da ita da alkur'ani da suka kulla suke karatunsa suna tuntuntuni game da ma'anoninsa ba za su taba shiga damuwa ba don su kullum cikin murmushi cikin farin ciki lokacin da duk mutane suke ta koke-koke su sai ka ji suna cewa alhamdulillah ba wani abin da ya dame su ba za su faɗa wa kowa kansu ba sai dai su faɗa wa Allah ta'ala domin shi suke ganawa da shi shi ya sa wani daga cikin magabata wasu abokanansa ina jin ibrahim guna adham suka zo wajensa ya faru da abdullahi bin mubarak ma amma wannan kissar tashi ta daban ce suka zo suka ce masa shi. yana zaune da ce shi, ce ba ka shiga cikin mutane ke sai kwakwalwarka ta samu damuwa hmm? sai kwakwalwarka ta samu matsala sai ka rikice sai ya ce musu kaifa astauhish ta yaya kwakwalwata za ta rikice wa ana ma'a alamin alhali ina tare da Allah atlu kalamahu wa unajihi ina karanta maganarsa kuma ina ganawa da shi ta yaya za a ce min rikice ta yaya shi yasa ko matsala kwakwalwa mutum zai sama a matsayinsa na makarancin alkur'ani wallahi tallahi sai kaga tasirin alkur'ani a tare da shi na sha ba da wannan labarin shekara wajen kusan kusan ashirin da wani abu muna karatun alkur'ani da wasu sai wani mai taɓin hankali ya zo cikin datti a shi alaran ya samu damuwa wallahi wani yana ba da haddasu wata ƙa akwai ƙala ƙarinuhu ko wa ƙala ƙarinuhu ne farko mai wawo sai ƙala ƙarinuhu to wajen da babu wawun sai sa wawun ni kuma an gafe ni ko ban ma lura ba wallahi yana can gefe zaune a masallaci kawai sai kawai ya ɗaga murya kuma da larabci ya ce mishi ya maimaita karatun ya kwace makarantar kawai abin shi tunda ni ina can ban gane abin da ake yi ba ya ce wallahi talla ya gyara mishi kuma mahaukaci kalmar da zai mai taɓin hankali to ka kaga wannan tasirin ƙur'ani wa alaihi in ka yarda da wannan fayan bagi da tarihin ƙur'ani ya kamata wannan kalmar ta yin bagi <laughs> malaman lura suna suna suna suna suna tattaunawa a kanta eh, ina jin wannan al'imamu nifawai a cikin wani littafinsa da ya rubuta ta tasqiful lisan watan ƙihu aljana ya kawo shi a cikin kurakuran malaman ya yace wa min a fuka fuqaha la yufarriquna bayna yajibu wa yace ba su bambanta tsakanin yajibu da yambari suke yace yajibu lafzu yajibu yusta'malu fima yalzamu almar'a fi'lu wa lafzu yanbaghi yusta'malu fima yustahabbu min almar'i fi'luhu shi lafazin yambagi ana amfani da shi ne a wajen abin da ake so sannan shi kuma lafazin ya jibu ana amfani da shi ne a cikin abin da ya zama tilas sai ya ce to malaman fiƙihu ba su bambantawa a wajen ya jibu sai su sa yambagi amma an samu wani malami shi ma ɗan zamaninsa ibnul ajidazi shi ma kuma sai ya masa raiti nisbawaihi rahimahullah ya ɗauki kurakuran malamai da yawa akwai akwai akwai akwai aglasul qura akwai aglasul ba wanda ya bari akwai aglasul alfuqaha akwai aglasul khutaba haka ya lissafo bayan ya kawo abin nan galasul khassati da galasul ammati to sai shiga wannan batun فابن الأجداد رحمة الله عليه شيما كما سيما تتعيد سيربو تلتا فرصة يما سرد تواتيك ياتي يتي با وننم يتي دي يجب دي ينبغين دين دخي يتي سياجي يتي يتي بمبنتا يتي دو وان دخي أمفاين دي شيء أحنا كوي يتي إنما الأعمال بالنيات <laughs> المغ بمقاسدها توشيني wa alayya akan wannan in ka yadda da waccan ka'idar da aka bada fa yanbaghi li taril qur'ani sunan yanzu mu ya zani al'umuru bi maqasidiha ya wajaba ko ya kamata ya wajaba li taril qur'ani ga mutumin da zai karanta alqur'ani an yakuna sha'anuhu al-khushu'a والتدبر والخضوع يكسن شيء a cikin أتشن القرآن الخشوع أن da kai. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وكا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين توشيني واللفظ الخشوع ينتهي اللفظ الذي وهلا فسر اتكن هوسا غكيا اكون ما لمي الذين فسر ينتهي وتقع haka na je na faɗa ta alkhushu takura to kan kalmar takura ba kowa zai iya fahimta abin da ake nufi da takura ba kushu'i na nufin zuciyarka ta kaskanta ga Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ka tuna shi ko lokacin da kake masa bauta a sallah malamai suna tattaunawa me hukuncin alkhushu' fi salah shin wajibi ne ko ko ba wajibi bane shekul islam taimiyya da almajirinsa sa ibn al-qayyim da almajirin almajirinsa ibnu ibn rajab suna da maganganu masu kyau da suka yi a game da alkushu fisfala kaskantar da kai ko ƙasƙantar zuciya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sallah shekul islam taimiyya a wurare da yawa a cikin majmu'ul fatawa da eh, almajirin sa ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin sa as-salatu wa hukmu tarikiha almajirinsa ibn rajab alhambali a cikin littafinsa alkhushu fi salah eh, ko kuma littafin da ake ce mishi eh, abin nan al-inkisa jabbar da akan kira shi da wannan sunan ko al fi ko alinkisa inkisa jabbar dan karamin littafi ne cikin rasa'i na ibn rajab alhambali ya tattauna akan mas'alu mas'alar al fi natsuwar zuciya da da kaskantuwanta ga Allah a lokacin da take ibada shine khushu'i wa tadabbura sannan kuma ya kasance mai karatun alqur'ani lokacin da yake karatun qur'anin nan ya mai da hankali wajen tintintini a game da karatun a game da ma'anonin alqur'ani domin ya fito da gwalagwalan abin da hukunce hukunce da hikimomi na Allah subhanahu wata'ala da ya zuba a cikin alkur'ani wal khudu'a sannan kuma da kaskantar da kai to kaga wani lafazi al khushu al khudu at hmm? al khunu'u dukkanin su da Hausa kaskantuwa amma su larabawa suna da yadda suke fassarawa a isu isu idan an jefa maka ɗaya to akwai abin da ƙwaƙwalwarka ke baka na ma'ana wadda idan ba ɗaya ba ita aka ba aka jefa maka ba to ita kuma waccan ɗin tana da ma'anarta to su ne waɗannan wasu lafizin sun zo a cikin alƙur'ani wasu kuma ba su zo ba lafizin da suke fa'idantar da ƙasƙantuwar bawa zuciyarsa za ta fara ƙasƙanta kamar yadda ake ruwaitowa wasu suna cewa hadisi ne amma ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi shi yasa zaka ga mala albani rahmatullahi alaihi ya kawo shi a cikin a cikin abin nan da'iful jami' as-saghir wa hakama alaihi bil wada' yace hadisi ne mawdu'i law menene idza khasha'at idza khasha'a al-qalbu khasha'at al-a'dha'u ko khasha'at al-jawarih idan zuciya ta kaskanta ga Allah to gaɓoɓi za su bi ta su masu su ƙasƙanta amma ya tabbata ɗaya daga cikin magabata ya ga wani yana sallah sai yana ta soshe-soshe yana taɓa-taɓe yana waige-waige sai ya ce lau hasha a kalbu na hasha a sai da zuciya shi ta natsu ta ƙasƙanta ga Allah to gaɓoɓin ma za su bi zuciya li'annal qalba sayyidul a'dha'i zuciya ita ce jagora ita ce shugaba tawa ta ta gabobi kowace gaba tana bin zuciya ne ala wa inna fil jasadi mudghatan idha falahat falaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb jiki a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru to dukkan jiki zai gyaru in ta lalace ta ɓaci to dukkan jiki zai lalace kuma ya ɓaci Allah shi kyauta to kun gani fa hadha huwa al maqsud al matlub wannan shine abin nufi kuma abin nema allazi tansharihu bihi sudur wanda zukata ke samun natsuwa su wanku daga dagwalo da damuwa da suke fama da su wannan shi ke ba mutum yanzu mutum zai wata wani sai zai ce maka shi yana fama da wasu wafi ko yana fama da miyagun tunani sai masa karɗa karatun alkurani sai ce wallahi ina yi to matsalar ita ce yana karatun alkur'ani amma babu kushu'i babu tadabbu to ba zai masa tasiri ba amma idan yana tsayawa ya natsu ba burin sai sauka ba burin sai fahimci ma'anonin to za su masa tasiri kuma su wanke masa zuciyarsa wallahi su mai su kawar masa da wannan miyagun tunane-tunanen da yake fama da su a cikin zuciyar shi Allah shi kyauta wa tastami'ul qulub kuma da ma'anonin alqur'ani idan ana ta dabburi ana ƙanƙantar da kai ga Allah tastami'ul qulub zukata take haskaka sai zukata su zama masu haske eh, zuciya na yin duhu zuciya kuma na yin haske an ruwaito daga al'imman na huzaifatu ibn al-yamani radiyallahu anhu ya kasa zukata gida uku Eh, yace akwai alƙalbu almaitul muslim akwai alƙalbul mari akwai alƙalbu asalimu alƙalbu almaitul muslim zuciyar da take duhu ba haske kuma matatta sai ce fa za ka ƙalbul kafiri wal munafiki yace wannan zuciyar kafiri da munafiki kenan zuciya ce mai matacciya matacciya allon kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda yake matacci ya mutu murus bi da rai fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ja'alna lahu nuran muka sanya masa haske yamshi bihi fi an yana tafiya da shi a cikin mutane kamar gudu fi zulumati laysa bi kharij minha zai zama daidai da wanda misalin sa a cikin duhu yake yi ba a san ranar da zai fita daga duhun ba ba za su zama ɗaya ba to alqalbu almaytu almuzlim qalbu almunafiqi wal kafir sai al sai alqalbu almarid shi kuma yana samun haske wani zubin ya samu duhu wani zubin حسب الإيمان وحسب المعصية شيني قلب الفاسق زوجي الفاسق ونزغن أكا كركتاشي منغران حسن في زوجي في حسكي shine sai ka gan shi ana azumi ya rike ibada ga sallah ga komai to sai ka ga tana haske idan kuma aka waja shi can gefa cikin duhun to sai kuma ta zama mai duhu zuciyar ba ta da lafiya to sai alqalbu salim almunawwar zuciya wacce take kubutacciya lafiyayya wadda Allah madaukakin sarki ya ce ita Allah ita yake so a zo masa da ita ma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah sali salim alqalbu alhayy kenan zuciya rayayya yasa Allah yayi wa manzo Allah sama wannan kyauta alam nashrah laka sadraka ashe ba mu wanke maka kirjinka ba muka cire hazzu shaitan raban shaitan daga zuciyarka Allah ya haskaka mana zukatanmu falau aliman nasu ma fi qira'atil qur'anil karim bit tadabbur da a ce mutane sun san abin da ke cikin karatun alkur'ani ta hanyar yin tintintini game da ma'anonin alkur'ani lashtaghalu biha wallahi da sun shagaltu sun mai da rayuwarsu ga baki daya ta tadabburin alkur'ani an kulli ma ha a game da duk abin da ba karatun Alƙur'anin ba wannan magana malamin qayyim ce a cikin miftahu darus sa'ada yar uwa magana ce ta baya da aka kawo mana ko ci gaban ta ne fa idza qara'ahu bi tafakkuri idan mutum yana karanta alkur'ani bi tafakkuri ta hanyar tunani a game da abin da yake karantawa hatta idan marra bi ayatin har ya zama yana ya wuce wata aya ya zo kan wata aya wa huwa muhtajun ilayhi fi shifa'i qalbihi zai zama huwa muhtajun ilayha kenan ko ya zama yana da buƙatar wannan aya fi shifa'i qalbihi a wajen warakar zuciyarsa karraraha walau ne ata marrace to ita maimaita wannan aya ko da so ɗari zai maimaita ta wallahi zai ga tasirinta yi ta maimaita aya saboda ta dabbobi mun kawo misali na manzo Allah sallallahu in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk to idan mutum ya zo wajen wata aya yi ta maimaita ta saboda ta dabbobi da tunani da yake game da alkur'ani walau lailatan ko da dare ɗaya zai ƙare tun farkon daren har zuwa ƙarshe an ce sai na usman ibn affan yana yin haka yana yin haka sayyidina Usman ibn Affan aya daya sai ya sauka da ita ita na ana tata kamar yadda kuma yana yin qiyamul layl da alqur'ani duka eh to kaga nan yanzu eh, ba ba ba qira'atu tadabbur bace eh tilawa ce ake yi ta yawan karatun alqur'ani wanda magabata na da wannan da yawa in ka ɗauko tun daga irin su sayyidina Usman ibn Affan al zahabi a cikin wa alamin nubala idan ya kawo wannan sai kawo hadisin uh, abin nan man a ƙalla min talatati ayyamin lam yafqahu wanda ya sauke alqur'ani ƙasa da kwana uku to bai fahimci alqur'ani ba sai malamin az-zahabi yake cewa ko dai waɗannan magabatan ba su ga wannan hadisin ba ko kuma suna da tawilin da suka masa tawilin ku ne karatu kala biyu ne kamar da yadda aka ambata mana akwai kira'a ta tadabburi akwai kuma kira'a ta asauka kawai kawai tartili mutum ya ta karatu har yanzu kira'atu hatma kenan wannan tsabagen kawai ladan harfa mutum yake so ya sama amma kira'atu tadabbur mutum yana son Allah ba shi ladan harfan kuma da ladan tadabburi da yi umarni afala ya tadabbaruna alqur'ana am a qulubin aqfaluha fa qira'atu ayatin bi tafakkuri ya yace malaman nan suka ce mana kaga karatun alqur'ani ta hanyar yin tintintini game da abinda alqur'anin yake faɗa Wata tafahhumin da kuma matsawa kai sai an fahimta Wata tadabburin da jujjuya ma'anonin khayrun min qira'ati hatmatin wannan karatun ya fi karatun da mutum zai yi ya sauka bigairi ta dabburin wata fahimin ba tare da jujjuya ma'anonin ba ba tare da neman fahimta ba wannan ita ce gaskiya karatun alkur'ani da tadabburi ya fi karatun alkur'ani babu ta shi yasa idan alarammomi masu jan tarawihi ko tahajjudi ko qiyamul layli ko ƙiyamu ramadan idan za su iya ta ce sai sun sauka kuma ba tare da mutane sun sha wahala ba kuma ba za a ta karatun alkur'ani ba kamar waɗanda suke fara tun farkon ramadan kaga za a gama cikin nishaɗi izifi biyu kullum kullum izifi biyu Allah na tuba ka gafarce ni in yi ta mata in dai ba mutum ya kasance raunin shi ya kai inda ya kai ba zai iya haƙuri da izifi biyu to kaga sai a kai ha a kai ne sai a sauka cikin nishadi kar a ce za a tattara sai an je goman karshe sannan a rika gudu a ce an sa goma za a yi kullum sai ya zama akwai takura wa jama'a bayan takura wa jama'a sannan kuma akwai nau'i na za a gaggata karatu za a gaggata karatu <laughs> taɓa yi shekarun baya Akai kuskura kuskuren rana a shi lissafin da aka yi ba a fara karatun yadda zai ba da goma daidai ba ina jin sai da aka ko dare uku ne ko hudu da ka zo aka ce fa an yi kuskure sau da ka yau aiko aljin ni dai ina jin ni izifi uku ne malamin mu so ahmad bello dogara lokacin yana ɗalibi a jami'ar ahmadu bello yi izi fi tara to na manta sauran waɗanda suke suke sawar ni dai rana ina jin ban amfani kowa ba ban amfani kaina ba to ga ni to shine wannan da gairi wata wa ne wa anfa'u lil qalbi sannan kuma karatun dabburi ya ci amfanar zuciya wa ad'a ila husulil imani sannan kuma wannan ya fi gayyatar mutum ya kira shi zuwa gani zuwa ga samuwar imani wa zauƙihi halawati alqur'ani alkarim da kuma ɗanɗana zaƙin karatun alqur'ani wannan fa alwalid ibn al shi ya siffanta alqur'ani yace wallahi inna fihi la falawa, wallahi inna fihi halawatan wa inna alayhi la falawatan. sinaran ce muku da Allah Allah ya matse shi shi wallahi inna fihi la halawatan shi wallahi qur'ani na da dadi wa inna alaihi la talawa shi tai kama an shafa saman sa da wani irin tsalli mai ban sha'awa mai ɗaukar ido shine shi bai san yana faɗi a gaban jama'a ba shine suka shi kenan asalamta sai ka musulunta ka bi muhammadu alwalid ibn al-mughira saboda haka fa qira'atul qur'anil karim bitafakkuri hiya aslu salahil qalbi karatun alqur'ani ta hanyar tintintini game da ma'anoninsa shine tushen gyaruwar zuciya duk wanda yake son zuciyar shi ta gyaru ya kubuta daga cututtukan zuciya ciwon shirka ciwon kafirci ciwon riya ciwon hasada ciwon munafirci ciwon sha'awa to ya lizumci karatun alkur'ani bi tadabbur wallahi sai Allah ya cire mishi to wannan shine ita ce shimfiɗa ta uku ta bi kai afwan ahammiyatu qira'atil qur'ani bit tadabbur ko ahammiyatu tadabburi fi qira'atil qur'anil karim muhimmancin yin tadabburi tuntuntuni game da ma'anonin alkur'ani sai shimfiɗa ta uku anwa'u tadabburil qur'anil karim guda takwas zai ka za ka kawo mana abin na da burgewa da ban sha'awa nau'ukan tadabburin alqur'ani ni na so a ce su ce maqasid ne ba anwa'a ba manufofi domin an ce nau'i zai iya yi ka wadata da wani baka bukaci wani ba amma idan aka ce manufofi to dukkaninsu ana bukatar ka zama kana da su amma dai Allah ya saka musu da alkhairi sai suka kira su da anwa anwa'u tadabburi alqur'ani alkarim nau'ukan tintintini game da karatun alqur'ani wani idan tadabburin sa zai zama ta nau'i kaza wani kuma tadabburin sa zai zama nau'i kaza النوع الأول نوع نفرق تدبر القرآن الكريم لمعرفة الصدق من a به mutum ya ɗauki karatun alkur'ani yana yi kawai domin ya tintintini game da ma'anonin ya rika jin domin ya tabbatar da cewa wanda ya zo da alkur'anin nan mai gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana tadabburiya ka ɗauki ayoyin Alƙur'ani. wannan ana yin sa ta hanyar al'ijazu al'ijazul qur'ani bi ce ma ijazin da muka yi magana a baya an muka kalita wa imamu abubakar Lani. ga kuma littafin al'imam abdulkahir jurjani da la'in da ijaz da sauran littafai da malamai suka rubuta na ijazul ƙwa'an bi an wa'i ijazi akwai idan mutum malamin lura ya zo ya ɗauki alƙwa'ani yana karantawa yana son ya san gaskiyar manzan Allah su salama to zai iya fitarwa ta hanyar lura ta hanyar nahawun ƙwa'ani da tasrifin alƙwa'ani da balagarsa ji idan malamin aƙida ya ɗauka shi ma zai ɗauki wannan nau'in na tadabburi shi ma zai ƙara tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan malamin fiqhu ne ko usuli ya ɗauki karatun alqur'ani yana yi to ta wannan hanyar zai iya gane gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin magana alqur'ani ba ta kama da maganar malaman fiqhu ba ba ta kama da maganganun malaman fiqhu ba magana ce ta Allah ta'ala rabbul alami shine wa annahu haqqun min indillahi ta'ala kuma tadabburi wato tuntuntuni da jujjuya ma'anonin alqur'ani domin tabbatar da cewa lallai alqur'ani daga Allah yake kuma gaskiya ne shi ba ƙarya a cikinsa. وذلك أن الله تعالى نعى على المنافقين إعراضهم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم حيث قال دومن ألا مدوقتين سلسي yayi kwafazo ya faɗa ga waɗanda suke munafukai saboda yadda suka kau da kai a game da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi to kai sai ka ɗauki karatu ka ɗauki ƙur'ani kana karantawa don ka gazgata manzon Allah sallama cewa annabin Allah ne ka gazgata alƙur'ani cewa littafin Allah ne maganar sa haitu qala Allah madaukakin sarki yace wa yaquluna ta'a fa ka barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul wallahu yaktubu ma yubayituna فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقولون طاعة إن أنزوا في سرقة شكباكي سنة شوى طاعته سنة شوى مو ما تبيئيا يعني منها بيئيا أما أباكي أقبان من ذلك سلمة في سنة طاعة شي زامبي منها بي حتى إذا خرجوا فإذا برزوا من عندك idan suka bayyana min indika suka ban wajen da kake suka tashi suka ban wajen da kake suka tafi inda suke nufin bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul sai wasu da wasu daga cikin su sai su je suna shishiryawa da tsakar dare karfe ɗayan dare za a yi miki karfe ɗayan dare a gayyace ka je to bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul a yi shiri da شري دا na 'yan fashi, da ɓarayi, da bandit da 'yan boko haram da sauran azzalumai da azzaluman shugabanni to daidai wannan lokacin ake mitin a shirya a kashe wanda za a kashe a bar wanda za a bar sai su je su shirya gairar da zai taƙul ba abin da kake nufi ba ba abin da ka faɗa ba sannan at na nufin al-qasd min mutum ne nufi da daddare kamar yadda ake cewa la siyama liman lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr ko ba azumi ga duk mutumin da bai yi niyya yi nufin yin azumi tun da daddare ba kafin alfijir ya ceto to at-tabiit dai daga albayatu ne wanda kalmar in kai ta jujjuya ta za ta baka ma'anar kwana tsayawa a wani wuri ɗaya eh, yin abu da daddare duka shi yasa aka ce wa baitun baitun baitu baitan البيت بيتا لأن المرء يبيت فيه an kira gida da gida saboda dan adam duk idan ya gama zagaye zagayen sa to zai dawo da daddare ya kwana a gida shi za aka ce masa albaitu albaya kwana da daddare mutum yi bacci ya kwana da daddare shine ake ce masa albayatu at-tabyit shine nufi da daddare at-tabyit shirya wani al'amari da daddare a aikace wanda al-qasdul qalbi nufi na zuciya to sai kuma at-tabyit al'amali a shirya abu da daddare kamar za ka yi tafiya ka kudurta za ka yi tafiya da safe amma tun da daddare sai ka ce wa mai ɗakin ka iyalanka su haɗa maka kayan ka tun da daddare to ta ne, ko kai da kanka ka tashi ka gyara kayan ka mun ne lokacin ku to ina jin sai mu bashi sai mu dawo mu ɗauki waɗannan ayoyin guda biyu domin ƙara tadabburi a cikin su ayoyin tadabburi ne da suke umarni da tadabburi to kaga su ya kamata a musu tadabburi hmm. sai mu taso daga can mun tsaya dai a daji amma dai insha Allah mun san inda muka tsaya Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya akwai yan uwanmu da yawa da aka aka aka aka tashi a garuruwa wannan fitina ta dawo cikin azumi muna nan alhamdulillah cikin ni'ima duk da jiya na ga wani wani rubutu ya ce in kana Najeriya in bandit ba su sace ka sun harbe ka to sai ciwon zuciya ya kashe ka so da labarin da za ka yi ta ji mala akwai ɗan uwa yanzu yake faɗa min wasu kanne shi sun taso daga nan wajajen ya kawa ya kawa giwa kenan hanyar zamfara hanyar hanyar nan dai babba da ta haɗa abu a wurare da yawa har Nijar an kan sace su to Allah yana buƙatar ‘yan uwa su sa su a cikin addu'a Allah ya bayyana su kuma ya kubutar da su dukkan waɗanda suke hannun waɗannan azzalumai ya Allah ka bayyana su waɗannan azzalumai da suka hana mu jin daɗi na rayuwa mu bauta maka ya Allah Allah kai ka fi sanin su fiye da mu ya Allah ka mana maganin su Allah ka mana maganin su in kana kallo ana yaɗawa abin zai baka mamaki wani zubin jami'an tsaro fa da kansu suke sawa ba za ga fejin wani jami'in tsaro ne sai kawai yana sa irin waɗannan abubuwan na tashin hankali ma ne yanzu ran nan ina jin ko shekaran jiya ne nan wajen tsafe mota ta kwace ta sojoji ce ko ta 'yan sanda wadda ake ce mata kunkuru suka cinna mata wuta bayan mutanen da suka karkashe suka ɗibi na ɗiba haka abin da ya faru a anka ina jin ba a fi sati ba shi ma ko a anka wani ƙauye a anka ta muna cikin jarabawa malam Allah ka kawo mana mafita wannan al'amari dai yana nuna ya fi ƙarfin kowa so da mu koma ga Allah shi kaɗai zai mana maganin wannan musibin Allah ya yi mana shugabanni kuma da suka bijire wa Allah ba abin da ya dame su game da wannan abin wanda abu yana da takaici a ciki wallahi na ga wani malami yana bayani ya ce shi da Allah zai ba shi shugabancin Najeriya ko a mafarki ne ya lissafa duk manya-manyan masu tsaron da ya ce wata ɗaya zai ba su kowa yanzu ya faɗi cewa in za a magance wannan matsala za a iya magance ta jami'an tsaro kwanan nan na ga wani tsohon mai magana da yawon sojojin najeriya an yi shiri da shi a nan a masallaci a abuja bayanin da yake kenan da yawan kukun gani shirin da masallacin annur suke yi kafin azumi din nan an gaito su da shi da masalin tsaro wannan mai faɗin masalin tsaro ta hanyar akademiya wato bincike da malamai aka haɗa su da sanata ma su hudu aka haɗa su ana musu tambayoyi ya ce kowa ya sani ya ce in aka ga damar magance wannan matsalar za a magance ta ya Allah muna kai kuka wajenka in waɗanda aka ɗora musu nauyin su magance wannan abun sun ya Allah maɗaukakin sassi ga ka gasu shi ne kawai Allah shi kyauta wannan ma yake cewa don Allah ma na a taimaka min da addu'a Allah ya sa na zama mai yawan karatun alkur'ani wurin koyon shi da karanta shi to amin Allah ya samu ma mu zama haka don Allah malam mai ce addu'ar da ake faɗa idan an idar da sahur akwai addu'ar sahur hmm? in ka mutum cin abincin ka ke alhamdulillah <laughs> shi ke nan in kuma lokaci bai kure ba kana da damar yin sallah sai ke sallah Ta wanda ya ce wai don Allah malam ya mutum zai tadabburi idan baya jin larabci ko fassara abin da yake karanta ya je ya koya Ya eh, shi nan ana ta yi koya mutum ya koyi larabci kuma ya koyi fassara alkur'ani shi ya sa. waɗanda suke yin tarjama ake mutane tarjama akwai fa'ida sosai a ciki kuma wannan abu mala abokan gumi rahmatullahi da ya fahimce shi tun shekarun baya shi ya sa ya fara da jizu'u tabarakan nan nashi wasu da yawa ba su wannan jizu'u tabaraka kama an daina buga shi ko ya bata ko ƙwarai jizu'u tabaraka ya fassara jizu'u tabaraka wato daga suratul mulki zuwa ƙarshen suwatul murtalat hmm. shi ne zuzu ta baraka hizibi biyu kenan to ma ya fara yin sa daga nan sai kuma ya zo ya tarjama ma'anonin alkur'ani duka wanda aka tafi aka sauda arabiya ta buga shi kuma yana ɗaya daga cikin ayyukansa da aka lissafa aka ba shi wannan kyautar ta almalik faisal rahmatullah alai wannan ya taimaka sosai malam inuwa dukku allah ya gafarta masa wajen aiki tare da malam musamman wajen gyara masa hausa to daga baya kuma aikin ɗan adam ne an kafa kwamiti da aka yi ma da aka sake wa littafin aiki manya-manyan malamai na sani akwai dr bashir ali umar akwai shaji yusuf riga cikin akwai ɗan gidan shi malamin dr ahmad gumi da wasu wanda suka haɗu suka yi a malaysia In ina da kwafin shi ma na ga ya ɓata amma lokacin an ta sai da shi haka da ɗan tsada ya shigo na jin tun a shekara wajen nawa da ya fito dubu uku ake sai da shi ga littafin dubu uku shekara biyar da suka wuce to babba ne shekara biyar da suka wuce to ya wuce shekara biyar to mutum ya samu wannan ya rika yi sannan na gaba al'ustazu doktor professor sani rijiyar lemu ya yi na saye maka tarjama kuma ya maka tafsiri wannan wace gata ce sannan wani abu da yayi yanzu shine ya dauka karatun tun daga farko tun daga farkon bismillah rahman rahim har zuwa min aljannati wan nar yayi shi ana jan baki yana fassara wa tarjuma da kansa ga nan a cikin a cikin a cikin wayoyi da kuma application ina jin har application yake da shi na musamman to me mutum zai yi kuma me kake so amma sannan Najeriya ka bauta wa Allah wallahi ka ba Allah ba abin da malamai ba su gama ma ba kuma duk wanda yake son ya zagan maka malamai ka saurare shi to za ku tsinance tare kai da shi wallahi ba abin da ba a ma ba wace wanda gata kake nema yanzu duk fassarar da kake nema ta wani abu nan littafai da yawa yanzu dan uwanmu abokinmu Dr. Jamilu Zarewa littafai nawa ya fassara har yanzu salimi ne ya fassara an ɗauko mu waɗa nan dr ahmad bamba rahmatullah alaihi an buga karatun da yi na al'almuwatta na al'imamu malik an ɗauke an buga shi duk gata ne ake mana waɗanda ba za su iya zuwa su je su koyi larabci ba to alal aƙalla ka riƙa ɗauka kana duba abin da ya shige maka kuma ka tambayi malamai amma me mutane suke so a musu bayan wannan zai ga duniya ya rubuta wasiƙa wai malam sai kun tashi tsaye kai kuma kana nan kwanci ai malamai ba su taba bacci ba wallahi malaman sunna a kasan nan wallahi tallahi duk wanda bai musu addu'a ba wallahi tallahi zai je game da Allah balle ka shiga cikin masu ci musu mutunci za ka ga abin da Allah zai yi da kai me kake so a maka komai sun ma gata dai a ƙasan nan ta addini wallahi ina rantsi muku da Allah ba kowace ƙasa ke da gatan addinin da Najeriya ke da ita ba ba ita ba ba ba ita jiya jiya wani wani wani yaro yake yake kira na daga shekaran jiya kai daga Saudi Arabia akwai wani yaro kun gan shi da ya rasu ko wani hafizin Qur'ani dan Gombe Usama yaro ne mai himma to muna magana shi shi ne yake ban labarin cewa ya taɓa cewa da Allah shi yana madina ne wanda ya rasu shi kuma wanda yana makka ya ce da Allah yana son ya samun mashi inda zai rika ta hajjud a saudiya ka sama ka sama to fassara hudu yin nasiha a masallaci ka isa kai wallahi in ka tashi kai nasiha a irin ka gani wannan masallacin namu ba ba yi da alaka da gwamnati to ka tashi kai nasiha a nan masallacin ba a sa ka da wuya an ba sai kai gidan yara ba amma mu ga muna inci ya mana yawa har ma watsi muke da shi muna bal da yanci sai mu gode wa Allah mu bi Allah mu kyautata wa malaman mu yi musu addu'a in wani shedani ya zo yana son ya raba mu da su wallahi mu ki shi shedani ne duk wanda zai zo ya raba ka da malaman sunna ya kirkiro maka wasu lefuffuka wanda kai baka gansu ba in ma ka gansu ka ce alherin da suka mun wallahi fa laifin da suka mun. laifin da malamai za su maka na sunna a ƙasan nan billahi allazi la ilaha illa ku bi na bashin rantsuwa bai kai alherin da suka maka ba to dan me zaka shiga cikin masu zagin su da ci musu mutunci to ga sunan duk waɗannan ayyukan ana ta kuma ba tsayawa malamai suka yi ba ni wani abu da ya bani mamaki ma ran nan wani lauya kawai ya kama wai wai zo wai tana da fassara Hausa kan Allah tufa fa littafin alkalai kawai sai alkalin mu na Najeriya kawai zai shige dakin shi kawai ko kotun to chambers din shi ya dan lalle ka ya lalle ka kawai zai fito ya yanke hukunci da Hausa bai ji wajen malamai an fassara mishi da larabcin larabcin ba komai ana ta fassara mana bayan kuma karatun baki da ake mana gashi a rubuce to shi ne kuke so a yi suka tadabburi mutum ya ɗauki ƙur'ani ba laifi ba ne ya riƙa jin tarjamar da aka yi yana jin fassarar da malamai suka yi zai ga abin da zai zai ga fa'idodin da zai sama Allah shi taimake mu amma dai mutum ya koyi larabci in kana son ka ji madarar karatun alƙur'ani ka fahimce shi wallahi ba kamar sanin larabci gwaggwadon yadda kai zurfi a larabci gwaggwadon yadda za ka fahimci alkur'ani haka shi muhammad bahir ibn ashu ya faɗa a cikin tarihi wa tanwi cikin muƙaddamunsa da ya yi guda goma a tafsirinsa ya yi wasu shimfiɗu na ilimi guda goma a cikin littafinsa a tarihi wa tanwi to a ciki ya faɗi wannan cewa gwaggwadon zurfinka a larabci gwaggwadon yadda za ka rika fahimtar ma'anonin alkur'ani kuma ka rika tadabburi kana jin daɗin ma'anonin Allah shi taimake mu in mun zo za mu dawo baya sai mu da anwa'u tadabburil qur'an mu da anna'ul awwal Allah shi taimake mu Allah karbi ibadan mu ya yace mana kurakuran mu ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya sokar da albarka a cikin kasar mu da abubuwan da suke damun mu Allah yaye mana Allah Allah muna kai kuka wajen ka ya Allah ka yaye mana waɗannan matsaloli da muke ciki waɗanda aka sace ya Allah ka dawo da su cikin gidajen su mu kuma ka tsare mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل وصحبه أجمعين السلام عليكم